ake ɗaukar jarumai a hoto eh yadda ake ɗaukar jarumai a hoto ga mu ga wizi na cikin shirin daɗin kowa yana ɗaukar hoto ga wizi da kansa na cikin shirin daɗin kowa yana ɗaukar hoto wizi ya ka kai ƙiba kai bulbulbul da kai mu kwando ka kai mulmulmulmul da kai <laughs> wizi na cikin shirin daɗin kowa shi da yaransa yawwa gashi ga gidan wi kudin gidan kudin dadin kowa ya gina wizi ya ki baye bulbulbul da shi sai dai matsalar gajere ne kai wizi wizi wizi ne dadin kowa i love you kana gaishe su da kyau da kyau ko na bi ban ganka dadin kowa ba <laughs> ya aka ko laifi kai aka aka aka cire ka A'a yanayin aiki ne. Wizi ko rashin biyayya ka ce ta sa aka cire ka. <laughs> Ba ka girmama na gaba da kai. <laughs> Wizi? <laughs> Ai ka san ba daga nan ba biyayya ba. Allah wizi. Eh, Allah na ga butulci kai bi wizi a yasa aka yi maka cikin out. Yanzu dai ka bari a ga mai mun wannan hotunan. Ba daɗin kowa ba waka ya kenan. An ce kai maka kusan fara series ɗinka kwanan nan. Za ka yi series ko?